ba ina ta duba-duba aune-aune tukunna. a yanzu muna da dubu sittin muna da dubu hamsin. Hakika da yawa daga talakawa ba sa fahimtar alkaluman ƙididdiga sai lokacin da suka shiga kasuwa suka ji dahir na yanda farashin kayan ke ninkawa kuma ta kayan da ake samarwa a cikin gida ma ba su tsira ba don tsadar sufuri da ya ta'azzara don tashin farashin man fetur da ake shigo da shi daga ƙetare. Masanin kimiyyar ƙididdiga Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe ya ce tun da ba wani shirin raya masana'antu to ya zama mai muhimmanci duk iyalai su farfado da sana'o'insu na kaka da kakanni. wani gun ana kunun tsamiya wani gun ana kunun gyaɗa, ga sunan kusan kowane gida wannan sana'ar da ake da safiyan aka yi ta a ciki za su ɗauka su ci su sha kuma a zo a saya su samu kuɗin shiga Me gida yana zaune shi ma tashi an shirya masa an yi komai matan gida su suke gudanar da kuma bisa yan ƙananan sana'o'i da suke gida ɗari da ake wannan sana'o'i yanzu ba a yin su Najeriya fa ana maganan yau tana da mutum miliyan ɗari biyu da talatin nan da shekara ashirin masu zuwa ana tunanin najeriya ta kai mutum miliyan 400 zuwa da 40 zai mai da ita ƙasa na uku a duniya bayan india and china wasu ƙasashe sun tana da ruwa da wuta da kayan abincin da za a ci a su na shekara hamsin talatin a gaba mu fa na yau ba wanda za a ci yau bare gobe a wani shirin raya sana'a daraktan sana'ar hannu na hukumar ba da shaidar sana'a ta najeriya mbte muhammad abbaci ya ce suna da manhajar auna kwarewar masu sana'a don samar da dogaro da kai dukkan wanda ya koyi sana'ar hannu misali ko kafinta ko fulamba ko electricia iyawarsa ba za ka iya gane ba sai ka bashi yayi saboda in sai ka gwada mutum kaga zai iya bata maka amma idan da manhaja zai zamana cewa ai in mutum ya gama ma an san matsayinsa ya iya sosai ne a'a madaidaici mutum iya ne saboda in za ka ba shi aiki ka san cewa a'a zai iya ko ba za iya ba kafin ka ba shi aikin Gwamnatin Najeriya ta bakin ministan labaru Muhammad Idris ta ce tana sane da kuncin rayuwa biyo bayan cire tallafin man fetur, amma tana daukar matakan rage radadi da ya dace jihohi ma su bi sahu. A shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ai ya san da haka kuma ba ya ɓoyewa ya ce ana cikin wannan rudani. Sannan ya kuma kira ga gwamnatocin jihohi su ma su yi koyi da abin da gwamnatin tarayya take yi saboda ai yadda aka samu ƙarin kuɗin mai su ma gwamnatocin jihohi suna samun wannan ƙarin kuɗin mai. Bai kamata a bar ma gwamnatin tarayya kawai ita kaɗai ba. Wannan abu ba zai zai yiwu ba idan gwamnati tarayya ita kaɗai shi take fuskantar wannan lamari. A gaskiya gidajen da kan ɗora tukunya sau uku a wuni tsakanin talakawa da suka fi rinjaye na zama zakka. Da hakan sa wajibi ne kowa ya sauya dabara zuwa wani zaɓi da bai saɓa wa doka ba. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.